Mustapha na Baraska cikakken jahili ne, don haka ba za mu daga hankalinmu a kan sabon shirin da yake so yayi na cin zarafin ganduje da gawuna ba. Wannan martani ne na 'ya'yan jam'iyyar APC jihar Kano. So, alhamdulillah, alhamdulillah. Gaskiya a wannan lamarin ban yi niyyar ma na ci wani abu ba. To amma yanayin yadda masoya suke ta magana a kai, saboda abin da ya sa ban yi niyyar yin magana ba tawa za ta yi zafi. saboda duk mutumin da ka taba wa uba in ya zo zai ba da raddi to naka uban ko na gwalle shi ya taba shi shi ma so da haka shi yasa ku ga ina ta kokari ina rike kaina ban yi magana kwata kwata akan wannan kadiyar ba so amma dalilin da ya sa yanzu zan yi magana hakuri zan ba wa 'yan uwa ƴan jam'iyyar APC Haƙuri zan ba wa ƴan uwa na ahalin gidan Dr. Nasir Yusuf Gawuna dan Allah dan Annabi ku yi hakuri abin da ciwo da zafi da takaici da bakin ciki a ci mutuncin uba a gurinka ko kuma a ci mutuncin wani jagoranka kowa ya riga ya san mu ahalin gidan da Nasiru Yusuf Gawuna fitina da irin wannan rashin mutuncin da zage-zage da cin mutunci ba namu bane so ku rabu da wannan dan marasa tarbiya dan yayi rashin tarbiya ba wani abu bane ba saboda dalili na farko uzurin da za ku yoshi wannan Mustapha na Briska akwai jahilci a tattare da shi kwana-kwanan nan kuna ganin yadda ya tafi Saudiya ya je ya ɗauko hadisul kudisi iya sa a cikin sallah duba nan ne ma jahilcinsa ya fito fili ƙararraba irin yanda aka tunasantar da shi gaskiya ya fito yake cewa <laughs> wai ba sallah yake ba kaga kenan dama jahili shine mutumin da zai yi wani abu na jahilci a ce masa ba daidai bai ce a shi dawa ba haka yake ba to tan tagaryar jahilci ya tabbata sannan uzuri na biyu da za ku masa mutum ne dama ɗan bambadanci mutum ne eh, wanda ake kira irin mutanen da za ga shakiyanci ne abincinsu cin mutuncin da zagin dama ne abincinsu ba wani mutum ne mai daraja ko mutunci ko kuma mutum takarda dan ya zo ya taba mana jagora mu damu ba da saboda dama shi ba wa dukkanin ilahirin musulmai na duniya hakuri da su yi hakuri su yi hakuri su yi hakuri tarbiyyar yaran tsula tiyaka domin cika ta aidi din yaran tsula ka ci mutuncin mara mai mutunci saboda abin ya faro tun daga saman jagoransu yanayin yadda yake zagin malamai ya ce kai karshe ma akwai da ya ce ba ma ɗan galawando ba ko kwaroron roba ka inna lillahi wa inna ilaji una sannan ya ce ba gemu ba in saura kake sakawa gemu fa manala sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana da yake cewa ka girmama farfara ko ta arneci in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kenan me ake nufi furfura tana da wata daraja da mutunci da Allah subhanahu wata'ala ya bada umarnin a girmama ta amma ya zo yana wannan maganganu yana cewa furfura yana signing na furfura yana sakawa yana kaza kaza so ina ilimi a gurin wannan so da haka wannan fa ba fa rigima ce fa ake yi ko fada ne na siyasa ba a fada ake ga duk dan da ya taso ya ga gemu a fuskar mahaifinsa zai ji ciwo zai ji takaicin an wulakanta gemu ba don ko ba sai dan ne su dama tun daga kan jagorancin su ma dama ba su yarda da gemu ba ba su yarda da sunnar ma Allah ba ka duba tun daga kan hisulan abin da yau kasa fuskarsa kamar kadangare za ga ba wai ajiye gemu yake ko wani abu ba so da haka mu abin da muke so dukkanin yan eh, jama'a jihar Kano masu kishin addini da su fito su Allah wa musamman hukumar Hisba. muna kira ga malam Aminu Ibrahim Daurawa kana magana akan alfasadi ana magana akan hani da mummuna da umarni da kyakkyawa to babu wani hani da mummuna a yanzu da ya kamata ka fito da sama da wannan katan banzan da ya fito yake wulakanta gemu wannan sindikin da yake ta gemu wanda ko arne ba zai zo ya wannan abun ba wannan mara tarbiyar marar islaha da ilimin addini wanda yake fama da bakin jahilci ya fito ya dinga wannan tumakiyar har yana magana wai zai zo ya haska gemu a ci mutuncin gemu da siffa ta gemu siffa ta gemu ko ta arne ce kai furfura an ci a girmama ta so da haka mu ba magana muke akan politics ba magana muke akan an taba daraja da mutunci na gemu idan shi mai gidanku tun da kan tsula mai gidanku ba zai iya ba ku tarbiyya ya ce wannan abin da kuke ba daidai ba ne to malamai magada annabawa ku fito ku yi magana akai tun da dama tsula bai yarda da gemu ba tsula bai san mutunci da darajar gemu ba ya taso mun taso mun ga yana zagin gemu mun ji yana magana cewa ko kwaroron roba ko waye waye gandan Allah da annabi da mutunci da kima ina mutum zai zo iya zagin gemu ina mutum zai zo iya cewa furfura wai an shafa mata kaza an shafa ko ma wace iriya ce manzo Allah da ya tashi bai bambance ma furfura ba ma caye ko ta arne ce wanda baya kallon gabas arnan da baya kallon gabas ka girmama furfurarsa amma saboda dattin kwakwalwa da karancin tauhidi dama jahili ne kai mun ga jahilcin da ka buga mun ga haukan da da yadda wannan dambarwa take kasancewa a jihar Kano al'amura da dama sun fara rincaɗewa inda waɗansu da dama musamman mabiya jam'iyyar APC jihar Kano bayan wannan mummunan kaye da suka sha kuma na buraska yana son ƙara kira musu wannan matsala da wannan ne yasa ake ta yin sukar shi da cewa ya cika wanda bai san abin da yake ba inda suka dinga kawo misalai daban-daban da lokacin da ya je shi umara ƙasar saudiya inda aka gan shi yana yin wasa da sallah da kuma abubuwa daban-daban da mustapha na buraska ya dinga yi inda suke ta alakanta shi da cewa jahili ne bai san abin da yake ba kuma bai san mutuncin al'umma ba bisa ga irin abubuwan da ya dinga faɗa na maganar cewa furfura furfura sun yi magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a daraja furfura ko da kuwa ba ta musulmi ba ce amma wannan kuma gashi ya zo shi yana wulakanta furfura ta wacce yake sallah wanda ana kyautata mishi zaton mu'mini ne don haka wannan al'amari suna ganin bai yi daidai ba sun ce mustapha navraska ya ɗauki siyasa fiye da dukkan mutuncin da ya kamata ya ɗauka a gurin mutane inda waɗansu suke jan hankalin Mustapha Navaraska da cewa ya kamata fa ya sani siyasa ba hauka ba ce, ya kamata ya fahimci cewa bayan siyasa da akwai mutunci, akwai 'yan uwantaka, akwai kuma sanin ya kamata. Akwai lokacin da zai iya yin abin da kuma daga baya zai iya damun shi, duba da ya makance akan harka ta siyasa. Da wannan muke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. amma wannan shiri da yake kokarin sakewa mai suna igiyar zato su dai 'yan jam'iyyar apc wannan al'amari bai zo musu da daɗi ba ya kasance ba zata a gare su wanda ba sa tunanin irin wannan cin mutunci daga gurin wannan jarumi na buraska wanda sai dai mu ce allah i kyauta allah kuma ya kawo mana ci gaba a jihar kano ga baki ɗayanta duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri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 bai da nan kuma ku yi mana comment like sannan ku yi na wannan bidiyo ga 'yan uwa da abokan arziki kundin hausa tv tana alfahari da ku a koda yaushe mun gode mun gode